Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɗabi'ar zuciya. Babi na arba'in da biyar. Har suka shiga suka zauna yana duba wayar hannunsa. Shiru ya ci gaba da ratsa ofis ɗin. Lokaci-lokaci tana satar kallonsa. Abin da ke faɗo mata a rai kawai ne. maganar Mubina da ta tabbatar tana da alaƙa da shi, sai kuma yarinyar yanzu. Mamaki ke kai kawo a ranta. Mai yasa kowa son shi yake yi? Idan bata manta ba, mata kusan uku tana gidan sun zo ne kawai saboda shi. Wasu su wuni su tafi. Tana nazartar sa tsaf. Tun asali mutum ne mai girmama kowa musamman mace. Ba shi da wulaƙanci sai dai ya iya jan aji da kuma mutunta kai. Hakanan sauƙinsa bai sa ya zama mai ɗaukar raini ba. Bata tsammata ba ya ɗago kai sai suka haɗa ido. Da sauri ta janye idanuwan ta ta mayar kan wani ɗan ƙaramin firem da ke ɗauke da Certificate of Honor da aka bai wa asibitin. Ƙaramin murmushi ya saka, ya gane cewa ta iya basarwa ita ma, sai ya mai da wayar sa aljihu a hankali, ya ji yana son ƙure ta, don haka ya kafe ta da idanu so yake ya kama ta right-handed, ya kuma tabbatar mata da kallon shi take yi. Abin da ya fuskanci tana a baidin kenan don tun ɗazu da idanuwansa ke kan wayarsa. Jikinsa ya tabbatar masa da kallonsa ake. Wasu mintuna ta ɗiba da take da tabbacin ya koma sabgar da yake yi. zuciyar ta na ci gaba da raya mata ta sake juyawa ta kalle shi. ko za ta gane abin da ya sa mata ke son shi. A hankali take juyar da kanta kamar mai ciwon wuya. Carab ya sake kama ta, ta kuma ɗauke kanta da sauri tana jin kunya fiye da ɗazu. Wannan karan murmushi ya mai ɗan sauti sannan ya haɗa hannayensa a tsakiyar ƙafafuwansa. Cikin lallausar muryarsa ya ce, Mai sa kuka gwanance wajen iya satar kallon mutum, sai kuma an kama ku ku ji kunya. Amma ke me sa ba kya son na kama ki kina kallo na? Dabar cewa ta yi sosai, nauyi da kunya suna cika ta. Karan farko da ta ji wasu kalamai da suka samu matsugunni a ranta, har suka ruɗa ta. Ita ma ba ta san tsautsayin da ya sa ta nace sai ta kalle shin ba. Kame-kame ta fara yi ta hau gyara fuskar hijabinta, gyaran da ba shi da tushe bare makama. Hakan ya sa ta sake kafe ta da ido. Sosai ya lura a baƙin ta dukka a yanzu babu shi, sai wata kala da fatar take fitarwa ta daban. Sauko da idanuwan sai setin ƙirjinta har yau bai gaskata jawahir da ta ce wai ta isa saka bareziya ba. Cikin wani mugun sauri ya kau da idanuwansa sanda ya rage ƙirista ganshi. Ya sauke ɓoyayyar ajiyar zuciya yana gode wa Allah da bata ganshi ba. Da girmansa ya zube. Kafin wani a cikin ya sake wani motsi an turo ƙofar ɗakin an shigo. Dogon likita baƙi mara jiki sosai. sai dai akwai alamun natsuwa sosai a tattare da shi. hannu ya ba wa Samir suka yi musabaha, sannan ya ja kujerarsa ya zauna yana amsa gaisuwar kalco. Fal ɗin da ke gabansa wanda da alama sabo ne ya buɗe, ya fara yi wa kaltum ɗin tambayoyi, da ƙyar take iya amsawa saboda nauyin da take ji. Kusan tun da ta girma ba a taɓa saka ta gaba ana mata tambaya irin makamanciyar wannan ba. Samir na zaune kan kujera yana monitarin nata har likitan ya gama. CT scan za a yi mata shi ne zai fi nuna dukkan abin da nake buƙatar gani. Sai dai akwai 'yar tsada ya faɗa yana ƙarasa rubutunsa jikin fayil ɗin. Tunda suka shiga ɗakin scan ɗin gaba ɗaya tsoro ya kama ta, musamman da ta kalli mashin na scan ɗin. Har ba ta san sanda ta ƙara ƙwalla a idanuwanta ba. Ta waiwayo tana duban samar da ke tsaye a bayanta, hannunsa ɗaya cikin aljihun wandonsa. yayin da ɗayan hannun nasa yake ɗan saman kanshi yana shafawa a hankali, gami da karanta wani rubutu da ke manne a farar takarda jikin bangon ɗakin. A hankali wata nas ta tura ƙofar ɗakin ta shigo, hannun ta ɗauke da wata riga da ta fi kama da ta marasa lafiya. Ta ajiye rigar saman wani ɗan abu, sannan ta isa wajen mashin ɗin tana goge gadon da ke maƙale da shi, gami da gyara shimfiɗar kai. sai da ta gama tsaf kaltum na tsaye tana kallon ta ji take kamar ta zura da gudu ta bar ɗakin saboda tsoro gefen sunas ɗin ta tsaya tana ajiye wasu allurai sannan ta fara haɗe su waje ɗaya a syringe idan na gama miki wannan allurar za ki cire abin da kika san akwai ƙarfe a jikinsa da yake jikinki kamar bra da rigarki da kuma siket tunda akwai zub a jiki sai ki sauya da wannan rigar ta faɗa tana nuna rigar da yatsarta. Bismillah ƙaraso, ta faɗa tana duban kaltum. Sanda ta gama haɗa ruwan allurar waje ɗaya, kanta ya ɗaga sai suka haɗa idanu da Samir, wanda ya kafe ta da ido. Tuni ya hangi tsoro murarin cikin idanuwanta, sai ya taka a hankali ya isa wajen ya ja wata kujera da ke gefen nas ɗin zuwa gabanta. Sannan ya yi wa kaltum ɗin nuni kan ta zo ta zauna. Na rai-na rai ta sake yi da idanu ba tare da ta ko motsa ba. Wani ƙaramin murmushi ne ya cewa fuskarsa. Ya gane tsoron allura take yi. Abin da ya bashi mamaki saboda ya tuna tsiwarta. Bai yi tunanin za ta yi tsoron allura ba. Halamadan din taka tsoron allura take. Anya ba sai an rike mana ita ba. Matar ta faɗa tana murmushi haɗi da miƙewa riƙe da allurar tata. Bari na taimaka miki ya ce da matar. Hannunsa ya cire daga aljihun nasa ya ƙara taku biyar zuwa inda take tsayan. Ya tsaya daga bayanta, dab da ita sosai, har tana jin hucin lallausan turarenta. Mhm, remove it ya faɗa a hankali kamar mai raɗa. Abin da ya sa ta ji gaba ɗaya ta dabirce kenan. Kusancin da ke tsakaninsu tana jin ya yawa. Sai ta sanya hannu a hankali ta ɗaga hijabin nata. ta kuma miƙa nas ɗin hannunta game da rintsa idanuwanta sosai saboda tsoron tsinin allurar. Wani ƙaramar ƙara ta saki sanda aka saka allurar. Ta yamutsa fuska sosai tana jin wani iri har zuwa sanda ta zara sirinj ɗin tana cewa, Muna gab da tashi. Da sauri madam ki canza kaya sai ku yi min magana. Tana kaiwa ƙarshen maganar ne sanda take buɗe ƙofa ta fice. Kanta a ƙasa tana mulmula wajen da aka yi mata allurar. Tana tsammatar jin ya fita amma bata ji ya motsa ba. Har ta gama ta cire audugar. Ki yi sauri ya faɗa muryarsa ƙasan maƙoshi yana kallonta. Bata sanya za ta ce masa ba amma hannunta ya ƙage. Bata san da yadda za ta cire kayan ba. Kamar ya karanci matsalar ta ganin bata da niyyar motsawa sai ya sake takowa zuwa inda take. Ya saka hannu a hankali ya zara hijabin jikinta. wanda ya haɗo da ɗan kwalin da ke kanta gaba ɗaya ba tare da ya sani ba. Sassalkan gashinta da ta matse da ɗan ƙaramin bant ya ware gaba ɗaya ya bazu daga baya zuwa fuskarta. Idanuwan ya ɗauke da sauri yana lumshe idanuwansa. Sai ya buɗe ya sake maidawa kan sumar tata da ke ƙyalli a hasken fararen ƙawayen da ke ɗakin. Jiya jiya jawahir ta turke ta aka tsefe ta sake wanke shi, ta kuma sanya stretcher ta ja mata shi. ita tana mitar bai tsufa ba kuma bai yi datti ba jawahir ɗin kuma tana mitar dama masu gashi ba sa son kitso ko kuma a taɓa musu kansu ina ma ita ce ke da su ma kamar tata da an yi kallo hannunsa biyu ya sanya ya tattaro gashin da ke ƙamshin man da aka yi ailin ɗinsa da shi da ke dukan fuskarsa daure mata shi ya sannan ya sake ƙara taku biyu yana rage tazarar da ke tsakaninsu ya sanya hannuwansa duka biyu ya juyo da ita tana fuskantarsa hannunsa ya ɗora saman zub ɗin rigarta ya zuge mata tun daga sama zuwa ƙasa idanuwansa na kallon wani waje na daban saboda ƙamshin turarenta da yake shaƙa sosai wanda bai san mai yasa yake sauya bugun zuciyarsa ba sai da ya kai zub ɗin ƙarshe sannan ya sake ta a hankali ya yi taku biyu baya sannan ya juya yana takawa a hankali cikin wani mutuwar jiki zuwa bakin windo ɗin ɗakin bayan ya mai da hannuwansa cikin aljihun wandonsa. Ɗayan hannun kuma yana duba agogon hannunsa yana cewa, ki canza da sauri kar mu ɓata musu lokaci. Ya ɗage labulen yana kallon farfajiyar asibitin. Buɗe ƙofar aka yi, amma duk da haka bai waiwaya ba. Har zuwa sanda ya sake jin muryar nas ɗin. Sa, shi ne cewa assistance. Allurar tana ɗan riƙe hannu. Gaban kaltin neman mungun faɗuwa, wannan matar za ta jiƙa mata aiki. Riga a buɗe tana kokawar cire bra ta samu ya kalli wani wajen kuma ta yi kalin attention ɗinsa. A hankali ya waiwayo idanuwansa suka sauka a kanta sanda ta tsaya cak da abin da take yi ɗan. Zuciyarta na harbawa a jajjere. Bata iya sake ɗaga kanta ba har ya sake iskota, wanda ta ji kamar ya ɓace ɓad daga ɗakin. Zuciyarta ta ƙara nauyi. sanda ɗumin hannunsa ya ratsa fatar bayanta. Ya saka yatsunsa guda biyu ya ɓalla ɗamammiyar bura ɗin jikinta, wanda hakan ya baiwa abin da ta takura ɗin damar sakewa. Ajiyar zuciyar da ta kusa fita ita ya suɓuce mata, sanda yake saɓala rigar daga jikinta. Yana yin komai ne yana tsaye daga bayanta. Ya ɗauki rigar ya zura mata yana cewa, ki sauri. Da saurinta ta saka rigar wadda take ta yadi ce, a tsaye kamar ta masu aikin shara a asibiti. Ya salam ya faɗa ƙasar ransa, har sai da laɓɓansa suka motsa. Da wani irin amo mai nauyi sanda Kaltum ta juyo ta soma takowa zuwa wajen mashin ɗin, kamar yadda nas ɗin ta ba ta umarni. Tana jin kamar za ta faɗi saboda nauyi. Tana iya jin yadda rigar ta lafe a jikinta, ta kuma bayyana surar ta. Dukiyar Fulanin da Allah ya mata baiwarsu. take kuma ɓoye su tun daga sanda suka fara bayyana kansu saboda kunyar hakan da take ji har da yawa suke mata kallon ƙwaila wani irin laushi da ya ji ƙafafuwansa sun yi suna shirin gaza ci gaba da ɗaukar nauyin tsayuwarsa sai ya ja kujerar da ke ɗakin ya zauna idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu Shin kuna so ku ƙara kyau, fata ku ta luwai-luwai, ki zama HRS kamar madubi? To ga dama ta samu. Mun zo muku da sabulu mai suna MB a kan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kan kati ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba. ya feso musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da mb fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Ga masu buƙatar wannan sabulu na MP, muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya. Sannan magungunanmu ba a samun su a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samun magani na Ga mutanen Najeriya za su iya kiran wannan nombar ko su same mu akan WhatsApp 070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 08061959592, wato, sifili takwas sifili shida ɗaya tara biyar tara Dukiyar Fulanin da Allah ya mata baiwarsu take kuma ɓoye su tun daga sanda suka fara bayyana kansu, saboda kunyar hakan da take ji, har da yawa suke mata kallon ƙwaila. wani irin laushi da ya ji ƙafafuwansa sun yi suna shirin gaza ci gaba da ɗaukar nauyin tsayuwarsa, sai ya ja kujerar da ke ɗakin ya zauna. Yana kallon ta har zuwa sanda ta kwanta saman gadon kwanciyar, rigingine kamar yadda nas ɗin ta ce mata. Hakan sai ya zamana kamar dama ce suka samu ta bayyana kansu sosai ta cikin rigar. Gaza ci gaba ya yi da kallon ta ya zara idanuwan sai maida ga mashin ɗin. Sanda gadon ya ɗaga ta sama ya kuma tura ta tsakiyar mashin ɗin. Shiru ne ya ratsa ɗakin, babu komai sai ƙarar mashin ɗin da ke ta wasu bayanai. Ko sau ɗaya bai ƙara ɗaga idanu ya dube ta ba, yayin da kaltun tsoron mashin ɗin da kuma abin da ya faru ya karya duk wani kuzari nata. Tana jin wani nauyi na ratsa ta, tunda take wannan shine karon farko da wani ya taɓa ganin ainihin surar jikinta. Sai ta lamshe ido tana tuna yadda ta ji hannunsa saman jikinta. Zuciyarta na ci gaba da bugawa da sauri da sauri. Duba takardun likitan ya yi ajiye CD plates ɗin da suka haɗo da shi tsawon wasu mintuna sannan ya dubi Samir. Gwajin da na yi mata a nan da kuma wannan scan ɗin ya nuna komai akwai ƙarancin sinadarai a jikinta, wanda za su taimaka wa zuwan period a jikinta, kuma hakan zai zama na yana da alaƙa da matsalar haihuwa. So amma ba wani damuwa insha Allah. Akwai magungunan da za ta fara sha daga yau zuwa sati biyu. Suna da kyau magungunan sosai. za su taimaka wajen samuwar sinadaran isassun da za su kawo mata al'adar a kusa. Kuma ina saka ran insha Allah tana kammala shan su period ɗinta na farko zai zo. Kai samar ya jinjina, likitan ya rubuce-rubucensa ya bashi takaddun, Ya miƙe ya bashi hannu suka sake musabaha ya masa godiya suka fice. Shiru ne ya zame musu jagora cikin motar, kowa da abin da yake saƙawa. da idanuwansa suka gani su ne kawai ke kai kawo a kwakwalwar Samir ɗin, wanda yake ta kokawar ajiye shi a gefe, saboda muhimman ayyukan da ke tunkaro shi daga ofis. Amma ya kasa tunkuɗa tunanin daga kwanyarsa. Hakan ya sa ɗan juya a hankali ya kalli gefen da take zaune. Sai ya ga har yanzu tana mulmula inda aka yi mata allurar ne. Sai dai a baɗini ita ma ta yi nisan kiwo wajen tunani ne. tunanin yadda za ta ci gaba da haɗa idanuwa da shi. Bayan duka wannan abin kunyar da ya faru tsakaninsu wunin yau gaba ɗaya, sai da ya tsaya a wani waje na wasu mintuna sannan ya dawo cikin motar. Ya tayar suka ƙarasa gidan Hajiya ƙarama. Ki kira Jawahir mu wuce sai ki zauna da Hajiyar. Shi ne abin da ya ce da ita sanda ta buɗe motar za ta fita. Yayin da yake zaune a nan wajen ba tare da ya motsa ba. so ta amsa shi da shi sannan ta wuce zuwa cikin gidan ta taras jawahir har ta kwanta abinta sai mubina da ke zaune idanuwanta sun ɗan canza kala Ba ta sani ba kuka ta yi komai ta yi oho hajiya ƙaramar ta nuna jin daɗi sosai da ta ji kaltum ɗin za ta zauna da ita sai dai ta ce dama ya bar jawahir ɗin ta kwana kawai gwara na je gidan hajiya gobe da makaranta kuma ban ɗebo komai na zuwa makarantar ba amma kafin ki warware zan dawo na kwana idan kaltum ta kusa komawa sai mu koma tare hajiya kin dai ɗauke min ƙawartawa da take ɗebe min kewa jawahir ta faɗa tana ɓata fuska yau ba sai ki hana ta zama ba ni na isa hajjaju allah ya huci zuciyarki aro amma na baki ita tai maganar tana rola mayafinta daidai nan kira ya shigo wayarta ta duba da sauri ta suri jakarta Ya saraki babu jira. Dakata za ku sauke mu bi na gida. Jikin Hajara ya motsa za ta kula da ita. Hajiya karama ta faɗa daidai sanda Mubina ta fito ɗauke da ƙaramar jakarta. Idanuwanta har yanzu a jirkirce suke. Kairan insha Allah ki daina wannan damuwar. Haka zaki je kina ɗaga mata hankali maimakon ki kwantar mata da hankali ki ba ta ƙwarin gwiwa haba. Ba na son irin wannan sakarcin. Kai mu Mubinan ta ɗaga tana ɗan goge fuskarta. Ita kadai ce ta san irin tashin hankalin da take ji cikin ƙirjinta. Tun sanda ta ji daga bakin Jawahir cewa an kusa kai kuɗin aure da sanya rana na Samir ɗin da wata wai ita Jawahar. Duk da ummin ta ba ta da lafiya, amma bata kai ta koma gida ba. Ta yanke shawarar gwara ta koma gidan ila tafi samun natsuwar tunanin da za ya kawo mata mafita. Kafin ta waiwayo ta dawo gidan, don tunda ta fuskanci alaƙar shi da gidan ta ci alwashin sai inda ƙarfinta ya ƙare. Washe gari da wuri ta tashi ta kammala wa Hadiya ƙarama komai da ya kamata a yi a cikin gidan, hatta da abincin da za ta ci sannan ta yi shirin makaranta, wanda already tun kafin su kwanta Hajiyar ta gaya mata wanda zai dinga kai ta ɗan. Don haka ta fice zuwa farfajiyar gidan inda yake jiranta, har ta shiga ta manta bata sha maganinta ba ta dawo ta ɗauko. ta ballo su tana kallon su a tafin hannunta murmushi ya ɓace mata saboda tuna abin da ya faru a jiyan da ta yi can wani ɓari na zuciyarta ta ji yana burge ta yana da kiyayewa a kan mutum sunan ya dace da shi ƙwarai da alama ya damu da damuwar wasu ba iyakan shi ya sani ba shi na ba expected akwai mutum irinsa a yanzu amma bai ɗauki rayuwar shi da wani zurfi ba sai ta afa ƙwayoyin da sauri ta bi su da ruwa a gurguje ta fito saboda tunawa da ta yi ta bar mai kaitan yana jiranta. A lokaci irin wannan ba kasafai malamai ke shigowa aji ba, saboda shirye-shiryen fara exam na qualifying da suke yi. Ko da sun shigo ɗin ma revision ne kawai ake yi. Yau ma kusan ajin ba malami. Masu hira na yi masu wayo kamar ta sun kama littafansu suna dubawa. duka waɗanda sit ɗin suke kusa da nata waɗanda suke komai tare idan ya kama ta ba wa hannu su ka gaisa suka ɗan taɓa hira da bata wuce ta minti biyar ba sannan ta karɓi notebook ɗin Salaha Ahmad da za ta kwafi wani note ta koma sit ɗinta ta zauna bayan ta ciro nata littafin ta fara kwafa tana aikin tana sauraron hirarrakinsu wanda dama idan suka haɗu ba sa gajiya Kusan duka hirar tasu kan samarinsu ne da kuma aure. Kowace burinta da ta gama nan ta yi aure. Wani abin ta girgiza kai wani ta yi murmushi. Tsawon lokaci har suka cika mata ciki. Sai ta rufe nat ɗin da take yi ta dube su tana murmushi. Wai ni kam, duk ku babu wanda yake sha'awar yin karatu ne sai aure aure kawai. Dukka suka waiwayo suka kalle ta. Sai suka sanya dariya. Salaha Ahmed ce ta amsa. Wa yake ta wani karatu ai idan ka dace da gidan mijin kwarai karatu duk wahala ce. Wanda aka yi ma Allah ya amfana. Tunda duk tsiya da secondary school certificate ba wanda ya isa ya kalle ka ya kira ka da sunan jahili. Kursin fa bata san daɗin aure ba. Madina ta faɗa tana dariya. Sai Kaltum ɗin ta jefe ta da harara. Sannu uwar masu gida ke da kika yi aikin sani. Dariya suka sake yi. ba haka nake nufi ba ko hirar ake fa shiru kike yi ki zuba mana ido iyaka na ki sauraro ba ki ba da naki gudunmawar littafin ta ta ci gaba da budawa da sunan ci gaba da rubutunta sannan ta ba ta amsa to me na sani bare na samu ta cewa akai? ku dai da kuke ta naci Allah ya ba da sa'a ni kam karatu zan yi aure ai baya hana karatu malama ki tsaya ki saurari ni'imar aure da kanki zaki canza ra'ayi kin san daɗin soyayya kuwa da auren masoyi bakinta ta taɓe bata kuma tanka musu ba sai dai kunnanta yana tare da su sanda take rubutun abubuwa da yawa da suke faɗi ya tsaya mata a rai game da soyayya ita dai ta sani ta so Nasiru kuma sun yi soyayya amma abubuwan da suke faɗa sai take ganin kamar ƙarya ce kawai don duka ba ta ji wannan akan Nasirin ba Sun jima suna hirar tana ɗauke wasu abubuwa daga ciki, har zuwa sanda malaminsu na masu ya shigo, kowa kuma ya koma hankalinsa ya ba shi hankalinsa. Sanda ta koma ta samu hajiya ƙarama falo, ita da baƙi da alama masu dubiya ne. Aladabce ta gaida su sannan ta sake duba jikin hajiya ƙarama. Da sauƙi kalcum kin sha hidima. Na tashi na tarar har kin gama komai Allah ya albarka. Murmushi ta sake kana ta amsa da amin. Amma ita kan bata ji wata wahala ko wani abu ba. Daɗin jikinta ma ta ji sosai a yau ɗin. Toma hi saurare. Bari mu dakata anan shirinmu na gaba za